Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi Ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Jarmai muke sake gabatar da wannan shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun ji labarai za ku ji cewar an shirya wani taron tabbatar da zaman lafiya tsakanin Hilani makiyaya da manoma a yankin caki a karamar hukumar wato cakin kenan a jihar Oyo, Najeriya. Sannan za ku kuma ji cewar an shirya wani taron bita wa likitoci a kasashen wato afirka kenan wanda aka shirya wannan taron bita a birnin kumasi za mu kuma ba ku dama ku bayyana ra'ayinku a kan zanga-zangar da ake yi a kan rashin lafiyar shugaba buhari yadda wasu suke cewa ya sauka daga karagar mulki wasu kuma suna cewa ya ci gaba ko yalla wannan abin zai haifar wa kasar da mai ido amma duk sai kun sha labaran duniyar. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'ai a babban birnin kasar saliyo sun ce sama da mutane 200 ne suka rasa rayukansu a sakamakon malalar tabo da ambaliyar ruwa hadarin ya faru ne a safiyar yau litini biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. shaidun gani da ido sun bayyana yadda gabar wani tudu ta afka a yankin lamarin da ya yi sanadiyar toshewar hanyoyi da kuma malalar tabo sine kamara wani ma'aikacin ɗakin ajigawa a asibitin connaught ya bayyana ya bayyana wa kafar sadarwar jihar cewar rashin isasshen wurin aji gawawakin ya tilasta wa jama'a aji gawawakin a ƙasa ya ƙara da cewa girman ɗakin aje gawawakin ya yi matuƙar ƙanƙanta ta yadda ba zai iya ɗaukar jama'ar baki ɗaya ba kamara ya bayyana cewa ana iya samun ƙaro adadin jama'a da ka iya rasuwa nan gaba to sai kuma wannan labari da ke nuna cewa a yau litinin shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da mummunar zanga-zanga na 'yan rajin ɗaukaka farar fata da suka yi a garin charlottesville na jihar virginia da ke na amurka shugaba trump ya bayyana ƙungiyoyin 'yan rajin ɗaukaka farar fatan a matsayin masu kyama da nuna wariyar launin fata waɗanda suke da manufa daban da ta ƙasar amurka shugaban ya sha alwashin gurfanarwa da kuma hukunta duk waɗanda ke da hannu wajen ta da hankali da kuma nuna kyama da wariyar launin fata wadda ta faru a jihar virginia daga ƙarshe shugaba trump ya ce ƙiyayya da ta da zaune tsaye irin yadda ya faru a jihar virginia ba su da wurin zama a amurka labarin na zo muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron kasar burkina faso sun kammala aikin kai samame kan 'yan bindigar da suka buɗe wuta a kan wani gidan abinci da ke babban birnin kasar a jiya lahadi inda suka hallaka akalla mutane goma sha takwas da kuma raunata wasu guda takwas ministan yaɗa labaran kasar remis da nijo ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara kuma ana kyauta da zaton karuwar mutanen tana iya kasancewa nan gaba rahotannin sun bayyana cewa yawancin waɗanda lamarin ya rutsa da su 'yan asalin ƙasar ne da kuma baƙi daga ƙasashen waje shugaban ƙasar burkina faso roch christian kabore ya ce mummunan harin ya jefa ɗaukacin birnin wagadugu cikin takaici da juyayi ƙasar burkina faso dai na ɗaya daga cikin ƙasashen renon faransa babban jami'in sojan amurka ya ce amurka da ƙawayenta na koriya ta kudu na tattaunawa wajen gano shirya hanyar fasaha kafin afirka ta fara amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar makamai nukiliya a yankunan ruwan ƙasar ta koriya babban jami'in sojan amurka janar jordan ford ya bayyana wa manema labarai cewa shida shugaban ƙasar koriya ta kudu mun ba su tattauna a kan ƙayyadajjen lokaci da za a fara ƙaddamar da ayyukan ba idan aka kammala shirin za a girke na'urar tad da ka iya kakkaɓe ƙarami da matsakaicin makaman kare dangi ko da ma an cillo su sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis da sakataren harkokin wajen ƙasar rex tillerson sun bayyana sabuwar gwamnatin ƙasar koriya ta kudu a matsayin wato sahihiyar hanyar da za ta taimaka wa amurka wajen daidaita ayyukan harkokin tsaro na sararin saman kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da gwamnatin tarayyar najeriya da wasu gwamnatocin jihohi ke kokarin kawar da tashin tashina tsakanin fulani makiyaya da manoma babban sarkin karamar hukumar caki a jihar oyo ya sha alwashin zai kawo ƙarshen wannan lamari a yankinsa sarkin ya yi wannan alwashin ne a wani wurin taron haɗa kan ɓangarorin guda biyu a karamar hukumar caki ga wakilinmu hassan umar tambuwal da rahoto akan haka babban basarakin karamar hukumar Caki da kewaye bagi na Chaki Hayaci, Chief Adagoke Gasal Abdulrashid ya ce zai yi duk abin da zai iya don a sami wamammin zaman lafiya a tsakanin makiyaya Fulani da manoma Yarbawa. Hayaci, Chief Adagoke Gasal Abdulrashid ya yi wannan alkawari ne a wajen taron makiyaya da manoma da rantsar da shugabannin kungiyar Miyetti Allah na karamar hukumar Caki ta yamma a garin Caki da ke jihar Oyo. going to are, we are all Nigerians. The outside, the Fulanis, the headmen, the farmers, we are all Nigerians. If we fear Allah, if we fear God, if we live the way we should live, we should live in peace and not in pieces. There shouldn't be problem between Fulani and the farmers if there is fear of God. Chief Adegoke Abdul Rashid za a sami zaman lafiya tunda dukkan Najeriya ne, Hausawa, Fulani makiyaya, manoma dukkan Najeriya ne. Idan muka ji tsoron Allah kuma muka yi yi zaman gaskiya za mu zauna lafiya ba tare da mu wargaje ba ba za a sami matsala ba a tsakanin fulani makiyaya da manoma muddin akwai tsoron Allah shugaban kungiyar miyati Allah na jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ya ce makiyaya da manoma dan jimma ne da dan jimmai to kidan da zan ma makiyaya da manoma wato zaman lafiya muke nema tsakanin su don saboda bafilatani da manomi uwa guda uba guda suke wuri guda suka zauna saboda in matsala ta faru tsakaninsu wato su duba junansu su zauna su gyara wannan abun da zo ya faru in kuma ba babu jituwa tsakanin wato a nuna ma shugabanni akwai miyatti Allah wanda za a je a nuna masu sauki mataki a kai a zauna lafiya tsakanin manoma da makiyaya shi ko shugaban kungiyar manoma na karamar hukumar caki ta yamma Mr Jacob Idowu Owowade ya ce taron yayi armashi ya gode wa Allah ta yadda an ka sami haɗin kai a tsakanin Fulani makiyaya da manoma ma yarbawa. This meeting is very very fine because I thank God Almighty between farmers and Bororos. Suleimanu Goma shine sabon shugaban kungiyar Miyeti Allah a karamar hukumar Chaki ta yamma. abin da zan sa gaba ina fata Allah taimake ni ya taimake ni riƙo da manoma da makiyaya da duk mutumin da yana kasan Chaki ina roƙon Allah kawo zaman lafiya ya taimake ni shugabanci su ku yi adalci in bi zaman lafiya on haɗa kan al'umma komiya miya zama muna da kwanciyar hankali da walwala a cikin ƙasashe. Shugabannin makiyaya da manoma da sun ka halarci taron da sun haɗa da Ardo Kwashi, Ardo Buba, Ardo Buda, Honorable Abdulrashid Kwarako da ma'ajin ƙungiyar Miyati Allah na jihar Oyo, Alhaji Ciyaman Ja'e da dai sauransu. An yi taron ne a bisa sa idanun jami'an tsaron 'yan sanda, DSS da Civil Defense, wani mai busa sheshe ya ƙayata taron. To madalla a gaida Hassan Umar tambuwar A birnin Kumasi kuma likitoci daga wasu kasashen nahiyar Afirka ne suka kara juna ilimi akan cutar sankarin mama a wani taron bita na wuni biyu. Dr. Sa'id na asibitin ƙasa a birnin tarayyar Najeriya Abuja yana cikin mahalartan taron kuma ya yi wa wakilin Ridwan Abbas ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana. Ƙungiyar kiwon lafiyar Henry Ford a ƙasar Amurka a bisa haɗin gwiwa da asibitin koyarwa na Confanocha sun shirya wani taron ƙarawa juna sani na kwana uku a kan cutar kansa a birnin Kumasin jihar Ashantin ƙasar Ghana. A ƙarshen taron da tarin ƙasashen Afirka sun ka halarta Dr. Sa'id daga birnin Abuja tarayyar Najeriya ya ba da ƙarin haske a kan makasudin taron. Akwai um, wani organization ko kuma abin wato wasu mutane a United States waɗanda ke dilin da breast cancer wato kansan mama. Na'am. Wanda suke ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen Afirka saboda wannan kansa ɗin ta fi damun mutanen Afirka. Na'am. To shi suka haɗo mutanen Ethiopia, Sudan, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, duk dai aka haɗu da kuma abin nan ma'aikatan su ƙwararrun likitoci daga amerika to shine muka haɗa a nan kwamfa a nan aka yi wannan taron manufar taron dai kawai a nuna wa mutane musamman ma likitocin da ke waɗannan ƙasashen hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan cutar ta yadda zai zama an same shi da sauki. kan tasirin wannan taro kuma ya nuna cewar lallai kwalliya ta mai da kuɗin sabuli domin aiko a cikinsu su likitoci da yawansu sun koyi sabbin abubuwa. Manufa dai dama na daidai a faɗakar da likitocin da ke waɗannan ƙasashen. Kuma alhamdulillah wannan taron ya cimma wannan burin saboda mutanen da muka haɗu da su musamman ma daga kamar kasashen burkina faso ethiopia wasu daga cikin ƙasa wasu gurare na sudan sun nuna cewar wasu daga cikin yadda ake maganin kansa ma ba su taɓa ji ba. To kaga ko ai an samu ƙarin haske. Tunda kaga za su koma gida da wannan ilimin su ma. su taimaka wa mutanen. Sai dai ya yi sokaci cewar a duniya baki ɗaya nahiyar mu wato Afirka ce kan gaba wurin kamuwa da cutar kansan mamma. A kiyasi da aka yi na ƙarshe, Majalisar Kula da Lafiya ta Duniya WHO kenan ta tabbatar da cewar a 2012 an sami eh, mutane masu ko kuma mata masu breast cancer wajen miliyan ɗaya da ɗari dubu ɗari bakwai. 1.7 million. Na'am. Su ne aka samu sababbin cases kenan na breast cancer a duniya. Na'am. To a cikin wa'annan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai nan dubu ɗari takwas da kusan tamanin a ƙasashen da ba su ci gaba ba ne. Kaga kamar mu kenan. Nan da watanni shida ake sa ran za a sake yin wani taron a birnin Addis Ababan kasar Ethiopia. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Ya Ubangiji Sarkin Baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe hudu kenan da minti arba'in da uku na yamma a nan Washington DC. Lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan ko shin zanga-zanga da ake yi a kan rashin lafiyar shugaba muhammadu buhari wasu na cewar ya kamata ya sauka daga karagar mulki wasu kuma na cewa ya ci gaba da mulkinsa to ko wannan abin zai haifar da ƙasar najeriya wato ɗa mai ido kenan lambobin da za a kira mu shi su ne wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamin nan sai a shakata da wannan wakar. yaƙi mu kai da rashin

Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to muna dauke da kira da kaduna waye a kaduna alhaji magaji tsorotawa hana wahala sai allah to bismillah alhaji magaji da karamar bandiri mhm. eh, wato bayan da zan yi akan wannan zanga-zanga da ake yi akan a ci rashin lafiyar shugaban kasar nan wato abin da nake so faɗa shi ne. Mm. yin addu'a ga shugaban kasar nan shine abin da ya fi a'ala maimakon wannan zanga-zanga da ake yi kuma su da suke zanga-zanga a kan ya sauka muna ba su shawara cewa tunda doka ba ta ce ya sauka ba bai kamata a ce an zuwa na zanga-zanga a kan saboda larurar rashin lafiya ce ya sauka ba saboda haka mu muna goyon bayan ya ci gaba da mulki kuma Allah ta'ala ya ba shi lafiya. amin su mamin mun gode alhaji magaji to bari kun har yau dai muna a jihar kaduna din wane ne kuma a kaduna na biyu to sunana ibrahim alaramma riga cikin kaduna to malam ibrahim to ni ina ga wannan zanga-zangan da ake abin da zai haifar a lalle zai haifar da ɗa ne ma mai ido tunda in wasu suna zanga-zangan ya sauka to ga shi waɗanda suke zanga-zangan ya ci gaba sun ma ninninka waɗanda ba su son ya ci gaban yawa illa iyaka in ma suna yi ne saboda sa ma masoya ba buhari shakku to sai gashi kuma hakan yana kara tabbatar da cewa har yanzu 'yan najeriya suna nan tare da shi ni na ga abin da ya kamata a ce ana yi abin da aka yi a can baya a ci gaba da addu'o'i mm. masallatai ne da coci-coci da sauran wasu gurare tunda ciwon nan fa yana kan kowa na tabbatar cewa buhari idan ya tabbatar da cewa ba zai iya ba zai rubuta ya ce ma 'yan majalisa ya gaya ma 'yan najeriya a yi haƙuri ciwon shi ba zai ba shi dama ya ci gaba da yi ba to mun gode ibrahim eh, alarama da eh. wannan shawarwari da kaba bari mu je jihar yobe wane ne a yobe ɗanladi ne daga garin fortisco to malam ɗanladi eh, shawara ta daga mutane a game da wannan shugaban ƙasa addu'a ya kamata su ci gaba da yi masa ba su rika zanga-zanga ba kan rashin lafiya kowane ɗan adam kowane ɗan adam Allah yana jarrabarsa kuma a matsayin su na 'yan ƙasa suna shugaban su ne addu'a ya kamata su masa ta alheri shine fata na da mutane Allah sa su gane amin to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Filato wani ne a Filato Sai sabon mai tanazir daga jihar daga jihar Filato karamar hukumar Wasai to bismillah a gaskiya zanga nan da wayancan da suka yi su na farko gaskiya ba su kyauta ba ga wani lauya ya mutu bayani bayani cewa da matakin da za a gida cikin shugaban kasa ya ake misali to ga waɗanda kuma sun zo sun yi zanga-zanga da cewa ana suna son shugaban kasa mm. shi sa a ganin ka kana ganin wannan abin abu ne wanda yake zai kawo ah, an yi daidai ko ah, ah, kamar su bin duka abin da suke yi don wannan na ganin ya kamata ya dakatar da mulki wannan kuma na ganin ya kamata ya ci gaba da mulki na farkon na su na farkon na ba su yi daidai ba to kada ka manta dai kowa na da yancin yin taron shi amma bari mu je jihar mu sake komawa kaduna wane ne a kaduna amu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Sunana Inusa Abubakar Sumoro. To, Mala Inusa. Na kira daga nan Kaciya Kaduna State. To. A shawara na a nan a gaskiya su rinka irin waɗannan zanga-zanga kuma ma a ce suna yi ma baban Buhari shawara. Mm. Sannan kuma suna yi mushi addu'a na fatan alheri. ina muku fata alheri Allah ya sa tashi lafiya amin sun mamin mun gode kwarai da gaske malam Musa bari mu je jihar Nasarawa wa muke da shi a jihar Nasarawa ah, daga Alhaji Abdu Tela ne daga Nasarawa to Abdu Tela na'am wato ni shawara na kamar wanda kuka yi zanga-zanga na ainihin farko nan mhm. wato ba sa son kasan nan da alkhairi ba kuma wanda suka yi na biyu nan su ne masu son kasan nan da alkhairi lokacin da eh, dan kudu yana eh, mulki ba irin wannan ba hmm. kullum sai idan an arewa yana mulki sai a kawo irin wannan irin ababen da ake abin nan kana nufin an samu an samu irin wannan yanayi kuwa a lokacin da eh, wasu ke mulki don saboda Ah, ba taɓa samun wani shugaba na wani bangare da ya yi kamar wata uku ba shi sa an kai magana haka ah, kamar za ka kawo bangaranci ne saboda duk wanda ya yi shugabanci aka samu irin haka yana yiwuwa a samu ah, kwatankwacin irin waɗannan zanga-zanga. shi ɗan Allah na jarrabar shi duk lokacin da ya so. Allah ne ya jarrabi ainihin shugaba Buhari. Mu kowane hali dai hmm. muna so Allah ya bashi lafiya ya dawo ya ci gaba mana da mu amin sun amin to bari mu je jihar Adamawa wane ne a jihar Adamawa salamu alaikum amma alaikum salam yawa kuma magana ne da Muhammad Bashir daga Yola jihar Adamawa to malam Muhammad Bashir yawa to abinda jama'ar Najeriya suke faɗa akan sai baba Buhari ya ajiye aiki mhm. babatu ne kawai suke yi saboda eh, yan majalisu ma an yi hira da su suka ce lallai lallai bai da wani matsala ko da zai shekara ɗaya ne a jinyarsa saboda haka mu yi wa baba buhari addu'a dai allah ya ba shi lafiya amin mun gode kwarai da gaske bari mu koma kuma jihar kaduna waye a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin wa alaikum assalam alaikum sa baba ya ku makeri barka da dare barka da aiki yawa to suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kaduna nigeria. to alhaji kuma idan muka dauka muka ga wannan al'amari na zanga-zanga ta farko mutumin da aka ga duk duniya ta nuna cewa ba tarbiya gare shi ba ina yin iya yin watsa a tuɓe Alhaji Musa Alhaji Musa in kana faɗan haka kaman kana amfani da mu kenan kana aika magana mara daɗi don Allah ka yi hakuri eh, ka janye wannan magana na yawa to mu gode na janye amma hmm. abin da nake so mutane su gane mu a wannan Muhammadu Buhari ko yanzu ya sauka a wannan mulki mun san ya taka rawar gani kuma wannan addu'a da muke mai fatan Allah ya bashi lafiya wannan zanga-zanga hmm. to bari mu je jihar Bauchi wani ne a bauchi adamu muhammad to mala adamu muhammad bismillah ra'ayina dai a kan wannan zanga-zanga da ake yi da kinta a ci gaba da addu'o'i da ake yi kamar a can baya hmm. in Allah ya bashi lafiya ya ci gaba da mulkin da yake mana don gyaran da ya ɗauko Allah ya sa ya ƙara wasu shekaru hudu ma banda wannan saboda a samu ci gaba Najeriya ta gobe ta. to masha Allah mun gode ado muhammad yanzu za mu koma jihar nasarawa wane ne a jihar nasarawa jira eh, kira mu na karshe Ori zango fulani na kusa karamin hukumar toton jihar nasarawa yau wato muna saurin kamala to a layi ya katse da fatar mun gode kwarai da gaske waɗanda suka samu suka kira mu akan wannan shirin Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cewar wani rahoto da ma'aikatar tsaron Amurka ta fidda na shekarar 2016. Ƙungiyar ISIS ta kasance ƙungiyar 'yan ta'adda mafi ƙarfi wadda ke jan ragama da ƙarfafa wasu ƙungiyoyi da jama'a a faɗin duniya. Amma ƙungiyar ta fuskanci koma baya don ta rasa yawancin yankunan da ta mallake a Siriya da kuma Iraki. Yayin da koma bayan kungiyar ya ƙaru sosai, ISIS ta tura mabiyanta daga Iraki da Siriya su kai hare-hare a wajen ƙasashen gabas ta tsakiya. Ta kuma ƙarfafa gwiwar mabiyanta akan aikata irin waɗannan hare-haren a wasu ƙasashen. Ƙungiyar Alƙa'ida da sauran ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita sun yi amfani da gwamnatocin da ba su da ƙarfi a wasu ƙasashe da yankuna don ci gaba da zama babbar barazana ga duniya. Ƙungiyar Alka'ida da ke mashigen ƙasashen Larabawa har yanzu na zaman barazana ga ƙasar Yemen da yankin ƙasashen Gulf da Amurka duk da kisan wasu manyan shugabannin ƙungiyar da aka yi. Ƙungiyar Al-Nusra Front mai alaƙa da Alka'ida a Siriya na ci gaba da yin amfani da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar don kare yankunan da ta maida tangarta a sassan arewa maso yammacin Siriya. Ƙungiyar Al-Shabab kuma na ci gaba da kai hare-hare daban-daban a faɗin Somalia da wasu sassan Kenya. Duk da karya lagwan shugabannin ƙungiyar da aka yi da kuma ƙaruwar ɓallewar wasu daga ƙungiyar. Haka kuma a Afghanistan, ƙungiyar na ci gaba da fuskantar koma baya. Abubuwa biyu ne suka yi tashi a shekarar 2016. Abu na farko shine Ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun kafa tangayensu a yankunan da babu gwamnati da yankunan da ake rikici suka kuma yi amfani da wannan damar wajen ƙara mamaye wurare. Abu na biyu shine ci gaba da kai hare-haren ɗaiɗaiku marasa alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda musamman akan fararen hula a wuraren da jama'a ke taruwa. Abu na ƙarshe shine har yanzu Iran ce babbar ƙasar da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a faɗin duniya. tana taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Siriya da Iraki da kuma a fadin gabas ta tsakiya. Rahoton na ma'aikatar tsaron Amurka ya kuma hada da wata ƙididdiga da hukumar nazari da yaƙi da ta'addanci ta ƙasa da ke jami'ar Maryland da ake kira START a takaice ta yi. Hukumar START ta lura cewa an samu raguwar hare-haren ta'addanci a fadin duniya da kashi tara cikin ɗari. Haka kuma mace-mace sakamakon hare-haren ta'addanci sun ragu da kashi sha uku cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar 2015. Wannan ƙididdigar an yi ta ne bisa la'akari da hare-hare da mace-macen da suka faru sakamakon ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afghanistan da Siriya da Najeriya da Pakistan da kuma Yemen. A lokaci guda kuma an samu karuwa hare-haren ta'addanci da mace-mace a ƙasashe da yawa, ciki har da Iraki da Somaliya da Turkiyya, a cewar muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da ta'addanci, a cewar Justin Several. Bayan da aka fidda rahoton a ƙarshen wannan watan na Yuli. Amurka za ta ci gaba da bada tallafi wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasashen da ke ƙawayenta yayin da a lokaci guda kuma tana mai da hankali a kan ƙoƙarin magance masu mummunan tsatsauran ra'ayi. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. ta baba jami'ai a freetown babban birnin kasar saliyo sun ce sama da mutane 200 ne suka rasa rayukansu a sakamakon malalar tabo da ambaliyar ruwa hadarin ya faru ne a safiyar yau litini biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya shaidun gani da ido sun bayyana yadda gabar wani tudu ta afka a yankin lamarin da ya yi sanadiyar toshewar hanyoyi da kuma malalar tabo a yau litinin shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da mummunar zanga-zangar da 'yan rajin ɗaukaka farar fata suka yi a garin Char charlottesville na jihar virginia da ke nan amurka shugaba trump ya bayyana kungiyoyin 'yan rajin ɗaukaka farar fata a matsayin masu kyama da nuna wariyar launin fata waɗanda ke da manufa daban da ta ƙasa amurka jami'an tsaron ƙasar burkina faso sun kammala aikin kai samame kan 'yan bindigar da suka buɗe wuta a kan wani gidan abinci da ke babban birnin ƙasar a jiya lahadi inda suka hallaka akalla mutane goma sha takwas da kuma raunata wasu guda takwas ministan yaɗa labaran ƙasar remis danjino ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara kuma ana kyautata zaton yawansu zai iya karuwa. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran rahotanni da shirye-shirye. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim jarmai da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham kenan da injiniyan mu na wannan dare suleiman tarawale baba yakubu makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ya bamu alheri nan nasa amin summa amin